السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونمريتي na laraba sha biyu ga watan jumada sani a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya a shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka alkawarta a yau insha Allah za mu fara karatun sabon littafi bayan littafin da muka gama a mako biyu da suka wuce na al'usulun falasa a yau kuma insha Allah za mu sake buɗe sabon wani littafi wanda kuma littafin da muka zaɓa shi ne kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid shi ma dai na mawallafin wancan mai wancan littafi shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahama duba izuwa ga cewa sanarwa bata riga ta gabata ba na littafin da muka zaɓa ballantana 'yan uwa su tanada da haka yau a darasin farko ko da iya mukaddima ne zami abinda ta tamu za ta kunsa shine bayani akan shi mawallafin littafin wanda kusan maimai ne domin lokacin da yi karatun littafin usulu salasa mun yi tarjamar waye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab to amma tunda wancan ya riga ya wuce ba zai kuma hana mu maimaita ba yanzu tun da sabon karatu ne la'alla waɗanda aka yi wancan da su ba sa nan wasu ne sababbi la'alla kuma suna nan sai ya zama an sake musu bita in kuma mutum ya zama cewa bai riski wancan ba to sai ya zama cewa ya samu wannan sheikh muhammad ibn abdulwahab wanda shine mawallafin waɗannan littattafai guda biyu na al'usulus salasa da kuma kitabu tauhid cikakken sunansa shine muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman ibn ali ibn muhammad ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرب ابن عمر ابن معباد ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علوي ابن وحيب ابن قاسم ابن موسى ابن مسعود ابن أقبة ابن سنيع ابن نحشل ابن شداد ابن زهير ابن شهاب ibn rabi'a ibn abi su'ud uh, ibn malik ibn hanzala ibn malik ibn zaid ibn manat ibn tamim ibn mur ibn ad ibn dabiha ibn ilyas ibn Mubar ibn nizar ibn ma'ad ibn adnan ma'ana salsalarsa tun daga kansa har izuwa kan adnan wanda adnan ɗaya ne daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan yake nuna cewa sheikh muhammad ibn abdul in an bi salsala mai tsawo akwai inda suka haɗu da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar kakanni mahaifiyarsa ita ce bintu muhammad ibn Azaz al-mushrifi al-wahibi at-tamimi da shi yana daga cikin tsatsan da ake kiransu da bani tamim da bani tamim kabila ce mai daraja wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa gare su da kuma martabarsu hadisi ya tabbacin sahih bukhari cikin kitabul itki juz'i na uku shafi na ɗari da da biyu. da kuma cikin kitabul magazi juz'i na biyar shafi na ɗari da sha biyar zuwa da sha shida da kuma a cikin sahihi muslim cikin kitabu fada'ilis sahaba hadisi mai lamba ta ɗari da casa'in da takwas daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda wannan lafazin na abu huraira ne daga abi zur'a ƙala ya ce ƙala abu huraira abu huraira ya ce la azalu uhibbu bani tamim ba zan gushe ba ina ƙaunar 'yan ƙabilar banu tamim min salasin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda dalilai guda uku da na ji su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal yan kabilar banu tamim su ne waɗanda za su fi ba wa dujal wahala cikin al'umata me ake nufi za su fi ba wa dujal wahala mana zai rasa samun mabiya daga cikinsu duk shaidancin da zai zo da shi da duk dabarun da zai yi wajen ya ja hankalin mutane su za su cije masa za su yi masa taurin kai za su ba shi wahalar jayuwa zuwa gare su gare shi la'alla saboda ƙarfin aƙida da Allah subhanahu wata'ala zai dasa musu wanda daman da wannan ne mutum yake gagarar dujal kala abu huraira yake kuma na sake ji waja'at sadaqatuhum wata rana sun kawo zakkarsu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi sadaqatu qaumina wannan fa sadakar mutanenmu ce to ce da annabi ya musu mutanenmu ya jingina su gare shi kaga ya nuna daraja da martaba da suke da ita kala abu huraira ya sake cewa wa kana sibiyatun minhum inda aisha akwai waɗansu yara masu aiki daga ƙabilar banu tamim a wajen Nana aisha faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Aisha itiqiha wannan yara ki yanta su wannan bararriyar baiwa ko baiwa ne miki aiki ki yanta ta fa innaha min waladi Isma'il domin tana daga tsatsan annabi Ismail kuma ita yarinyar 'yan ƙabilar Banu Tamim ce. To waɗannan dalilai guda uku Ya sa abu hurera ce ni ba zan gushe ba ina son su to amma abun mamaki ba ku taba jin wani ahlus sunna ko wani dan izala ko ba wahabiye ya ce sheikh muhammad Ibn abdul sharifi ba ne. saboda a duniyar ilimi ba a ɗauki sharubtaka kasuwa ba wacce za a rinka wa mutane damfara ko yaudara da ita da yawan mutanen da suke so su fake da ɓarna. saboda sun rasa hujja da kuma son su falala to sai su fake da cewa ai wani sharifi ne ko da gaske ne ko da ƙarya ne musamman mu mutanen da muke rayuwa a garin Kano mun san wannan sau da dama akan ci mutane da buguzan da kalmar sharu sharu sharu ba ca muka yi babu sharifai ba amma ita ka'idar sharifantaka shine ya zama shi sharifin yana koyi da wanda ya danganta zuwa gare shi domin ɗako, na tsatson annabi ne ba jika ba in bai bi aikin annabin ba bai da wata ɗaukaka ko wata daraja inda haka ne kawai dan annabi ya haife ka amma baka bi ta farkinsa ba na sa ka samu wata ɗaukaka da daraja to da kan'ana ɗan annabi nuhu ya zama sharifi domin shi ɗan annabi ne na tsatso ba ma jika ba to balantana wani ya zo yana cewa shi jika ne kuma yana saba ka'idar kakansa kuma ya duk da haka yana cewa a bi shi to kakanka Allah ya wajabta abu ba kai ba kai ma mabiyi ne an gane ko da haka kan'ana da bai aikin kwarai ba Allah ya ce da annabi nuhu innahu laysa min ka ba kai ba shi ba ana nufin ba ka haife shi ba a'a innahu amalun ghairu salih aikin sa ba na kwarai bane da ka masu hikima suka ce karta bi aba'il lahum sharafun Kulna, sadakta walakin bi'sa ma waladu in kai alfahari da cewa kai dan wane ne jikan wane sai mu ce kai gaskiya amma albasa ba ta yi halin ruwa ba yahudawa na daga cikin abin da suka fake da shi suka ƙi su bauta wa Allah cewa ai iyayensu da kakanninsu annabawa ne duk wani ba yahude da ka sani yau a duniya in ka bi salsalarsa zuwa ga wani annabi zai tike amma tare da haka Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun annabawa da kuke tunkaho da su cewa iyayenku ne kakanninku ne al'umma ce ta riga ta shuɗe aikinta daban naku daban ba za a tambaye kai ba ba za a tambaye su me kuka ba kowa ta su tafi shi da haka ba mu ahlus sunna ba wai musun sharftaka muke ba amma muna aje sharifai ne a matsayin da Allah ya aje su a matsayin manya musamman in sun bi abin da mai gayya mai aikin ya zo da shi amma haka kawai wani ya buɗe kasuwa da cewa shi sharu ne ya rinka halatta haram ko yana haramta halal ko yana wa mutane kuɗi da sunan a bashi dan kakansa wannan ba addinin musulunci ba ne wannan son zuciya ne ko shakka babu sharifai ababen a girmama ne ababen a mutunta amma mu sani ba ababen a bautatawa ba ne an gane ko Allah shine abin bauta subhanahu wata'ala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an haife shi hijira tana da shekara ɗaya ɗaya da da ɗari sha 1115 kaga akalla yanzu rabansa da duniya kusan shekara 300 da yan kai da wajen talatin da wani abu miladiya tana shekara da da ɗari bakwai uku. ma'ana 1703 miladiya kenan an haife shi a wani gari wanda ake kira da suna unaina ko uyaina a kusa da riyad babban birnin kasar saudi arabia sheikh muhammad ibn abdullahab farko ya yi karatun alkur'ani Dukkan wani malamin musulunci za ku ga a tarihinsa farko ana faɗar ya yi karatun alkur'ani domin karatun alkur'ani shine ginshiki shine kuma matashi da shi ake fara ilimi wa hafizahu an zahari kalbin kuma ya haddace alkur'ani qabla bulughihi tun bai balaga ba qabla bulughihi ashara sinin tun bai kai dan shekara goma ba wa kana haddal fahmi kuma ya kasance yana da kaifin kwakwalwa wa qada dhihni kuma kwakwalwarsa tana ja zakiyul qalbi kuma yana da kwazo ta fuskar tunani sari alhibzi kuma yana da saurin hadda ƙara ala abihi fil fiqhi ya yi karatu a wajen babansa na littafin fiqhu wa kana fi sigarihi kasir al-mutala'ati fi kutub tafsiri tun yana yaro karami yana da yawan bincike a littattafan tafsiri don sanin ma'anonin alkur'ani wal hadis da littattafan hadisi wa kalamil ulama'i da kuma maganganun malamai fi asalin islami game da aƙida shine asalin musulunci fasharaha Allah sadarahu fi ma'rifati tauhid ubangiji ya yalwata masa kirjinsa da sanin tauhidi kadaita Allah da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki yake banta da su Wata tahqiqihi kuma mutum ne wanda yake da taka tsantsan da tabbatar da komai akan tauhidi ya gina shi na ibada ta fuskar kadaita Allah da kuma ikhlasi wa ma'rifati nawaqidihi al-mudilla an tariqihi kuma yana da masaniya sosai ta fuskar abubuwan da suke warware tauhidi waɗanda suke ɓatar da mutum gaburan tafarki madaidaici Wajen fi talabin ilmi Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ya yi ƙoƙari kwarai da gaske da ƙwazo wajen neman ilmi wa adraka kuma ya kai ga gaci wa huwa fi sinnin mubakkira tun yana shekarunsa na yarinta daka wa adraka hazzan wafiran ya cimma kaso mai yawa minal ilmi na ilimi hatta inna abahu kana yata'ajjabu min fahmihi har babansa yana mamakin fahimtar sa yana yaro karami Waya yaqulu yakan ce da shi laqad fattumin waladi muhammad fawaid min al-ahkam babansa malami ne amma duk da haka yakan ce na fa'idantu daga wannan ɗanawa muhammadu fa'idoji masu tarin yawa cikin abin da ya shafi bayanin hukunce-hukunce kamar yadda ibn gannam ya kawo wannan bayanai a cikin littafinsa mai suna rauda juz'i na ɗaya shafi na ashirin da biyar, da kuma littafin unwanul majid na ibn bishir juz'i ɗaya shafi na shida to haka shek muhammad ibn abdullahab ya tashi tashi na neman ilimi fa abuhul qadi babansa alƙali ne kana ya hussuhu ala talabil ilmi kuma ya kasance yana zaburar da shi akan ya nemi ilimi kamar yadda aka sani daman asalin alƙalanci aikin malamai ne galibi alƙalai na asali zaka samu manya-manyan malamai ne to da ka babansa malami ne kuma tare da haka yana kwadaitar da shi akan neman ilimi wa yurshiduhu ila ma'rifatihi kuma yana dora shi akan hanyar neman ilimin wa maktabati jaddihi al'allama alqadi Sulaiman ibn Ali bi aidihim sannan kakan Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab Wahhab wanda shine Sulaiman wanda shi ma alƙali ne ya mutu ya bar labarari katafariya wanda baban shi Abdulwahab din da jikan shi Muhammad din duk suka gada wannan ya daɗa taimaka musu wajen samun damar yin karatu domin sun gaji littattafai masu tarin yawa wa kana da ba'da aqaribihi min ali mushrif shi sheikh muhammad ibn Abdulwahab, yana zama da wasu daga cikin danginsa makusanta 'yan gidan ali mushrif wanda in ba ku manta ba a cikin salsalarsa da muka ambata akwai mushrif ɗaya ne daga cikin kakanninsa to da ya kasance yana zama da 'yan wannan gida na ɗaya daga cikin kakanninsa zama irin na bitar karatu wa gairahum da ma wasunsu min ɗulabil ilmi na daga ɗaliban ilmi wa baituhum fil galibi multaqa ɗulabil ilmi gidansu sheikh muhammad ibn abdulwahab wajen kara kaina ne na ɗaliban ilimi domin gidan malinta ne da haka daga wannan ɗalibi ya zo karatu sai wannan ya tafi daga wannan ya zo sai wannan ya tafi wa khawasil fuqaha da kuma gogaggun masana fiqhu duk suna kai kawa a gidansu Daka wannan yana nuna maka cewa dan ya kasance ƙwararre gogagge a ilimi ba abin mamaki ba ne kamar yadda bahaushe yake cewa barewa ba ta yin gudu ɗan ta yi rarrafe ya ce siya malwafi na bi itibarihi baital qadi musamman ma waɗanda suke kara kaina wajen zuwa neman karatu da fatawa duba izuwa ga cewa gidan nasu gidan alkali ne ولا بد أن يتخلل اجتماعاتهم مناقشات ومباحث علمية يهضرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب kuma babu mamaki wannan karakaina da suke yi ta neman ilimi ce kuma shi Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ya kasance ana yin wannan abubuwa ne a gabansa tun yana karami ya tashi ya gan ana yi to bayan haka Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ya yi yawace yawace wajen neman ilimi ya yi tafiya wanda yana daga cikin abin da ake sanin gwarzantakan malami da gogewarsa ya zama cewa ya yi tafiya ya bar garinsu zuwa wani gari don neman ilimi domin ita kanta tafiya kamar yadda muke cewa mabuɗin ilimi ce to daga ɗaya daga cikin masu ba da tarihinsa ya ce tawajjaha shekhu lirrihla fi talabil ilimi. sheikh muhammad ibn abdul ya fuskanci kai kawo wajen neman ilimi littasalluhi bi silahin madin qati' dan ya samu guzuri na makami mai kaifi ga yawa jini na wuce amma ta fuskar neman ilimi fa inna inkara shaykh li hadhihi al-umur ash-sha'i'a domin kalubalen da shek Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya fuskanta a rayuwa nayi wa mutane gyara akan miyagun aƙidu ya tirsasa shi wajen shi ma dole sai ya zama gogagge wajen neman ilimi domin in dai da gaske kake zaka karantar da mutane to kai ma kamar ka samu dama ce na kai ma ka je kai karatu domin ka samu guzurin da zaka isarwa da mutane na abin da kake so ka karantar da su da ja alatu fi muwajahatin fi muwajahatin ko muwajahatin ma ulama isu wanda wannan ya sanya Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab kullun yana cikin ta tsakanin tsakaninsa da miyagun malamai wa talbisatihim wa shubahatihim kuma yana cikin ta taɓurza da abubuwan da suke kawo mutane na rikitarwa da shubuhohi don su kau da su daga daidai wa ta'alibil ammati alaihi to sannan mafi yawan mutane sun masa ca wanda wannan shi ma ya ƙara sa shi ya zage dantse wajen ya nemi ilimi wa tuhmatuhum iyyahu bil inhiras wal jahl kamar yadda da yawa daga cikin mutane sun yi ta jifansa da cewa ya kauce wa daidai kuma shi jahili ne to wannan ya daɗa sanya masa ƙalubale ne ya zage ya kawo daidai kuma ne ya zage ya karanci daidai ɗin kamar yadda daidai ɗin take don ya musanta wancan inkari da ake masa fakana kullu zalika yazidu min harsihi ala tahsilil ilm duk waɗannan abubuwa na ƙalubale da suka fuskance shi sun ƙara masa kwaɗayi da zage dantse wajen ya nemi ilimi wa idrakil haƙƙi da kuma riskar gaskiya fala budda min an yarhala fi talab al wannan yasa ba makawa dole ya tafi neman ilimi wa tahqiqi sharhi Allah lahu sadrahu min haqiqati hadha ad-din kuma dan tabbatuwar yadda Allah madaukakin wa tahqiqi ma sharaha Allah lahu sadrahu da kuma tabbatar da abinda Allah ya yalwata kirjinsa da shi min haqiqati hadha ad-din al-qayyim na sanin haƙiƙanin wannan addini mai kakke daka رحل الشيخ هو ila الشيخ إلى مكة والمدينة الشيخ محمد asalinsa ba ɗan makka ba ne ba ɗan madina ba ne amma dai ɗan yankin saudi arabia ne ɗan uyaina ne uyaina kuma kusa da riyad take riyad ita ce capital ɗin saudi arabia to amma duk da haka ya baro garinsu ya zo makka neman ilimi domin a yankin ƙasar saudi arabia babu garin da ya kai makka yawan malamai to sannan wal madina haka ya je madina nan ma wanda gari ne mai daraja kamar yadda muka sani kuma akwai malaman addini masanan addinin na gaske da aka asalin ilimin addini daga maka yake daga madina yake domin nan ne inda aka saukar da wahayin kuma nan ne inda annabin ya rayu kuma nan ne mahaifarsa wal basra kuma ya je basra gaira marra ba sau ɗaya ba ɗaliban lil'ilmi don neman ilimi da aka mu a ilimin addini in baka je makka ba baka je madina ba kuma baka karatu a wajen yan makka ba baka karatu a wajen yan madina ba to kana da matsala domin baka samu abu daga ina ba tushensa ba an gane ko domin tushen addinin musulunci in dai a ce da addinin musulunci yana da gari to ina ne garinsa makka da madina wanda kuma haka ne to ma za ka sha mamaki waɗansu ba wanda suka raina sai makkan sai madina sai yan makkan sai yan madina ila irin abin nan ne da bahaushe yake cewa haushin rashi wai an ce da makaho ga ido walam ya tamakkan minar rihlati ila sham amma sheikh muhammad ibn abdulwahab bai je sham ba sham wace ita ce siriya a yanzu shi ma gari ne mai tarihi kuma gari ne mai falala yadda aka yi annabi dan makka to an yi annabawa da yawa 'yan sham ba ma annabi ɗaya ba duk annabawan da aka yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har shi kansa ko dai wanda aka haife shi a Sham ko kuma wanda Allah ya ce ka je Sham saboda wani sirri da Allah ya aje a kasar ina fata an gane kun ga manzo Allah ba a haife shi a Sham ba Syria kenan ko amma annabi tun yana yaro karami bai balaga ba ake tafiya da shi duk wanda ya karanta tarihinsa sa Abu Dalib tun yana yaro yake zuwa fatauci da har wata rana ya tafi zai shiga da shi bahira ya tare su a hanya ya ce wannan yaron kar ka shigar da shi wannan garin domin yahudawa suna nan mukiya Allah sun yi dandazo a garin kuma da sun gan shi za su gane shi ne annabin karshen zamani kuma yanzu ga shi yaro ne ba zai iya karewa kansa komai ba da haka za su iya cutar da shi ina maka nasiha da ka mai da shi gida da haka aka mai da shi bayan daga baya da ya girma ya yi karfin kansa da zai iya tarewa kansa faɗa kuma ya dawo yana zuwa sham ɗin to sannan bayan haka kuma har ila yau lokacin da za a kai shi sama a bashi sallah sai da aka bi da shi ta sham din da haka ita ƙasar sham tana da tarihi kwarai da gaske ƙasar annabawa ce ko dai da hijira ko kuma da haihuwa kai wasu annabawan abin da zai baka mamaki ba su je da ransu ba amma ba su da rai sai da Allah ya ce a kai su kamar annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Yusuf kai annabi Yusuf bai je Sham da rayuwarsa ba an gane ko a Misira ya rasu a Misira aka binne shi to amma lokacin da aka haifi annabi musa a Misira ya tashi ya girma suka fara ɗauki ba daɗi da fir'auna sai Allah ya umarci annabi musa ya hijira ya bar Misira ya tafi sham to annabi musa shi ma lokacin bai san hanya ba ba wanda zai iya kai shi sai ya tambayi Allah subhanahu ta'ala ta yaya zan iya gane hanyar da zan je sham sai Allah ya ce ka nemi kabarin Yusuf ka tone shi in dai ka ɗauki gawar Yusuf to za ta nuna maka hanya da haka lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanen banu Isra'ilawa cewa to Allah ya ce mu ƙaura mu bar Misra mu tafi Sham waye daga cikin ku kuma gawar Yusuf ce za ta nuna mana hanya waye daga cikin ku ya san inda gawar Yusuf take saboda su addini na gaskiya suka tashi a kai suna gari da kabarin annabi ma amma ba su san shi ba saboda ba bautar kaburbura Allah ya turo mutane su yi ba amma yau za ka samu mutane sai su tara ƙasa ma ba kowa a ciki su ce kabarin wani shehi ne a ta kwashe ƙasa ana sha to da haka annabi musa hadisi ingantacce yana cikin sai musulun ko kabarin yusuf bai sani ba har ya girma ya balaga ya zama annabi amma bai san kabarin yusuf ba kuma yusuf yana cikin kakanninsa don zuwan yusuf misra shine sanadiyar zuwan musa kansa Misira. to da haka a ƙarshe sai aka samu wata dattijuwa ita ce tafi kowa shekaru a lokacin cikin banu isra'ila ita ta rage irin yan mazan jiyan nan sai annabi musa ya tambaye ta ta ce ita ta san inda kabarin yusuf yake amma ba za ta nuna ba sai an cika mata wani sharaɗi sai an mata alkawari annabi musa ce me ki me ki? ta ce sharaɗi na da alkawari na ka roƙa min allah in zama makociyarka a aljanna in an yadda za a yi min wannan to ni kuma zan nuna ba. sai annabi musa ya ɗaga hannu ya addu'a allah ya ce an amsa za ta zama makociyarka aljanna da aka sai ta nuna masa inda kabarin annabi yusuf yake ya tone sannan ya tafi da shi kasar sham ƙasar sham kamar yadda hadisai suka nuna a nan ne za a yi tashin alkiyama kasa ce wacce take da tarihi yahudawa sun san wannan tarihin a littattafansu dukkan arnan duniya ma sun sani shi yasa za ku ga ana ta ɗauki ba daɗi kuwa zai mallaki ƙasar wa zai zauna a kasar falastin dai da muke faɗa duk yankin ne falastin da ake ta faɗa da yahudawa da kaza da kaza so da ka sheikh muhammad ibn abdullahab bai je sham ba yana daga cikin abin da ake irgawa na gogewar malamai a da kamar yadda na gaya mana ba malamai ba annabawa shine ya zama ka taɓa zuwa ina sham kamar yanzu in yan duniya ne a ce ka taɓa zuwa ina dubai <laughs> ko ba haka ba dan duniya bai je dubai ba ai bai more ba ko da an yi yayin turai amma yanzu an daina yayin turai dubai yanzu ta dauka su kansu turawan dubai suke zuwa to annabawa kwa da malaman addini to a tarihin suka ji an ce ya je maka ya je madina ya je sham to amma sheikh muhammad ibn abdullahab bai je sham ba akwai da yawa daga cikin marubuta da suke cewa ya je sham amma 'ya'yansa da jikokinsa sun faɗi cewa bai taɓa zuwa sham ba a iya abin da suka sani na kakansu ko na mahaifinsu na tafiye-tafiyen da ya na neman ilimi to bai taɓa zuwa shan ba da haka wannan falalar Allah maɗaukin sarki bai ba shi ita ba sai ke cewa wa'a da ila najad bayan ya gama kara kainan neman ilimi maka da madina sai kuma ya dawo najadu ya ohun ilar tauhid ya ci gaba da kiran mutanen najadu zuwa ga tauhidi wannan magana da na karanto mana akwai littafi da aka rubuta a kanta sunan rihilatu shekhi al-mukhtalifa fi talabil ilmi wa shuyukhuhu allazina akhadha anhum to da aka shek Muhammad ibn Abdul kamar yadda na faɗa mana ya rayu a ƙasar Saudi Arabia kuma yayi neman ilimi a can kuma sannan ya ya dawo ya ci gaba da da'awa duk dai a wannan gari akwai daga cikin marubuta da suke cewa ya je har Paris cikin yawace-yawacen da ya na neman ilimi har ma suka ce yana jin yaren faransanci to wannan maganganu ma duk kamar yadda masu tabbatar da zance suka faɗa cewa sheikh muhammad ibn abdullahab bai je faris ba kuma baya jin wani yare in ba larabci ba da haka ba ka rasa irin 'yan karawa gishiri miya to amma wannan ya saba wa ƙa'ida ta ahlus sunna ta adalci inda a ce ba malamin sunna ba ne wani malami ne to sai a yi ta ƙara falalar ƙarya amma ita falala in ta gaskiya ba ta tabbata ba to baka bukatar ta ƙarya a tare da shi shi ne ɗaya daga cikin mawallafan yake cewa amma ma zu'ima anna sheikh ko amma man za'ama anna sheikh darsal lugataini al-farisiyyah wa turkiyyah wal hikma al-ishraqiyya wal falsafa wat tasawuf wa laysa ولبس جبة خضراء في أصفهان فليس بثابت dangane da abin da waɗansu suke faɗa cewa wai ya iya yare biyu yaren turkawa da kuma yaren farisawa sannan kuma da wani yare da ake kira da ishraƙiyya kuma ya san ilimin falsafa da sufanci ma'ana ilimin magana wala bisa jubbatan khadra wai har ma ya je asfahan asfahan shine babban birnin abin nan babban birnin andalus spain kenan suka ce wannan magana duk ba gaskiya ba ce bal innahu amrun batilun wa yustab'ad magana ce ta ƙarya nesa ma take da gaskiya kwata-kwata ba haka bane ba to idan ba ku manta ba lokacin da muka yi tarjama Sheikh Muhammad Ibn Abdul a wancan lokaci na yi mana magana a akan najadu wanda yana daga cikin abubuwan da suka tabbata cikin tarihinsa cewa shi mutumin najadu ne wanda kuma najadu a wancan lokaci kamar na yadda na gaya mana wajaje ne masu tarin yawa a zamanin da suke amsa sunan najadu idan aka ce najadu a larabci ana nufin waje mai tudu za ka iya samun gari da yawa mai suna guda ɗaya kamar yadda za ka iya samun ƙauyuka da yawa masu suna guda ɗaya yanzu mu ɗauka misali a garin kano a kano akwai ciranci a katsina ma akwai mai ciranci a kano akwai sabon gari a garuruwa da yawa za ka samu akwai sabon gari a kano akwai gezawa kuma a wani gari in ban manta ba ko sakwata ko katsina akwai gezawa kamar ƙaraye ko akwai ta kebbi akwai kuma ta kano ƙaraye to haka najadu take a ƙasashen larabawa a wancan lokacin asalin dai idan aka ce najadu kamar yadda na gaya mana ana nufin waje mai tudu wanda kishiyarsa shine tuhama tuhama tuhama kuma shine waje mai kwari kamar ka ce unguwar tudu da unguwar kwari to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sahih bukhari da Muslim ya yi wa garuruwa addu'a ya ce Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina Allah kai mana albarka a sham ɗinmu da kuma yaman ɗinmu sai sahabbai suka ce wa fi najadina ya ma'aikin Allah ka sa da najadu ɗinmu sai annabi ya ƙi faɗan najadu ya sake yin addu'a ya ce Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina sai suka sake cewa wa fi najadina ya ma'aikin Allah ka sa da najadu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ki faɗa ya shiru suka sake cewa annabi ya sake addu'a ya ce Allahumma bari lana fi shamina wa fi yamanina sai suka ce wa fi najdina nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shiru to ana ukun ne sai ya gaya musu dalilin da yasa ba zai sa najadu ba sai ce fi hazzalazil wal fitan wa minha yatlu qarnu shaytan a najadu akwai girgiza ƙasa da fitintunu da za su faru kuma daga can ne ƙahon shaidan zai fito a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ra'sul kufri kan kafirci daga nan zai fito a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da mashrik mahudar rana ana nufin daga madina ta wannan yanki da najadu yake ta nan rana take hudowa kamar yadda kowane gari zaka ga akwai ta inda rana take hudo masa to wannan ya sa a cikin tarjama Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab akwai maganar annajadi mutumin najadu to waɗansu sai suke cewa ai daman Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab ai shine wanda annabi ya ce zai bayyana shine fitina shine kafan shaidan wannan saboda zalunci da rashin adalci tare da kin yi wa mutane bayanin wai a ina najadu take sannan kuma me ake nufi da najadu sannan kuma najadu ɗaya ce galibin waɗanda suka yada wannan kuma abin ya shiga kunnuwan mutane ɗan shi'a ne sakamakon ba sa son da'awar sunna sakamakon tona asiransu da ake yi na ɓarna da miyagun aƙidu da suke kunshe da su waɗanda suke cutar musulmi da su to amma malaman musulunci tun tale-tale sun yi bayani akan wannan hadisi da kuma sharhin sa da kuma ina hadisin ya dosa shi yasa kaɗan zan karanto mana daga cikin maganganun malamai dangane da fassarar me ake nufi da najadu sannan kuma shin muhammad ibn abdulwahab ɗan wace najadin ne daga cikin najadojin an gane ko ga kaɗan daga cikin maganganun da malamai suke faɗa قال بعض ashabin النبي صلى الله عليه وسلم وفي نجدنا lokacin da annabi yake addu'a wasu daga cikin sahabbai sun ce ka sa najadin mu a ciki ya'ani wadullaha aidan ayyu barika fi najad abin nufi kai ba Allah mai girma da daukaka yawa najadu albarka sai mai sharhi ce wa huwa martafa min biladil arabi ita najadu shine waje mai tudu na kasashen larabawa ila ardil iraq tun daga inda yake da tudu din har ya doshi iraki fakarar nabi sallallahu alaihi wasallam du'a'ahu wa lam yadhkur najadan manzo yayi addu'a ya maimaita amma bai ambaci najadu ba fakarraru alaihi talabar du'a'i li najad su kuma suka sake maimaita masa yi wa najadu addu'a faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hunaka zalazilu Walfitan, fitan wa biha yatlu qarnu Ya yace a wannan waje akwai girgizar ƙasa da fitintunu kuma daga nan kahon shaytan yake hudowa yani fi hadhihi al yana nufin a wannan wajaje na ƙasa takunu zalazil za a samu girgizar ƙasa wa minha takhruju al fitan kuma fitintunu daga nan za su fito wa biha yatlu qarnu shaytan daga nan shaytan kahonsa zai fito ai jama'atuhu wa hibzuhu ana nufin jama'ar shaytan da kuma rindinarsa wakila hadhihi al-ard malamai masu shari suka ce wannan ƙasa an ce hiyar allati a min jihati ad daga ita dujal zai fito da ka karnu shaytan da ake nufi ana nufin dujal fitina da ake nufi ana nufin dujal a'azamu fitnatin tusibu an-nas wanda shi dujal shine mafi girman fitinar da za ta samu mutane a duniya Allah bai taba halitta wata fitina da wani bala'i ba a duniya wanda ya kai dujal domin kama yadda na gaya mana a karatuttuka a baya duk wata fitina da ka sani a duniya kololuwar abin da take wa dan adam shine ta raba shi da ransa to shi dujal shi ko dan adam ko wani abu ya kashe shi ko wani bai kashe shi ba zai mutu in ajalin sa yayi daka ita mutuwa ba ita ce mafi girman hadari a wajen dan adam ba me mafi girman hadari rasa imani rasa imani shine mafi girman hadari domin kowace irin mutuwa kai in dai da imaninka to kai riba shi yasa Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah iyakar iyawa ku kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi to da ka dujal shine mafi girman fituna domin shine abin da zai zo ya raba mutane da imani wa qila al muradu bi hadha al hadith malamai suka ce abin da ake nufi da wannan hadisi ma zahara bil iraqi min al fitnati min al fitani al azima wal hurub al ha'ila shine abin da ya faru a iraki na fitintunu masu girma da kuma ya ƙoƙa masu tada hankali ka waƙa'atil jamal tun daga zamanin sahabbai iraki bata taɓa zama lafiya ba ita tun da allah ya yi ta a zamanin sahabbai a nan aka gwabza yaƙi tsakanin sayyidina mu'awiya da sayyidina ali a sufin kuma a nan aka gwabza yaƙi tsakanin jama'ar sayyidina ali da jama'ar nana aisha a jamal wa harura kuma a nan ne sayyidina ali ya yaƙi yan ta'adda khawarij wanda ake kiransu da haruriyun a wani gari da ake kira da harura'a wa fitani bani umayya da diya yaƙen da aka yi na daular bani umayya a nan aka yi wa kuruzul khawarij da tawayen 'yan tawaye na khawarij da suka yi wasu habbai kama daga zamanin usman zuwa zamanin ali fa inna zalika kana asluhu wa manba'uhu al-iraq duk wannan fitintunu a iraki aka yi su wa mashriqa najad da kuma mahudar rana ta najadu wa tilka masakin rabi'a wa mudar izzaka kuma wannan shine wajen da 'yan ƙabilar rabi'a da kabilar mudar suka fi yawa a wancan lokaci kaɗan daga cikin malaman musulunci wanda suka yi bayani game da wannan akwai ibn fudail ya ce daga babansa sami'tu salim bin abdullahi bin umar na ji daga salim ɗan abdullahi ɗan umar ya kulu yana cewa ya ahlal iraki ya ku mutanen iraq ma as'alukum ani sagira wa urkibukum lil kabira ya ku mutanen iraki ba ina tambayar ku bane game da karami dan in hawar da ku babba yace samitu abi abdullahi ibn umar kulu domin ji babana abdullahi dan umar yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa innal fitnata taji'u min hahuna manzon Allah ya nuna iraki yace fitina daga wancan wajen za ta faro wa aw ma abiyadihi nahwa al-mashriqi sai ya nuna hannunsa daura da mashriq inda rana take hudowa daga Madina min haisu ya tsulu ƙarnar shaitani manzan Allah yake daga nan ne ƙahunhunan shaitan guda biyu za su hudo wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din a lokacin kuma shashinku yana dukan wuyan shashi ma'ana za a samu rikicewar al'amura da yakin juna tsakanin al'ummar musulmi da haka kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa najadu ta iraki ake nufi najadu ta iraki to wani hadisin daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda kala ya ce da annabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a wancan hadisin da na karanta yana cikin sayi muslim kuma lafazinsa yana cikin muslim duk da cewa bukhari ya fitar da shi amma ba da wancan lafazin ba wannan hadisi ma har ila yau yana cikin sai muslim hadisin abdullahi dan abbas wancan na abdullahi dan umar abdullahi dan abbas ya ce manzan allah ya yi addu'a ya ce allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi shamina wa yamanina allah kai mana albarka a cikin ma'auninmu da magwajinmu kuma kai mana albarka a cikin sham ɗinmu da yaman ɗinmu faƙala rajulun minal alƙaumi sai wani mutum cikin mutane ya kada baki ya ce ya nabi Allah wa fi iraqina ya ma'aikin Allah mu ma kai mana addu'a Allah ya wa iraƙin mu albarka ƙala sai manzo Allah ya ce inna biha qarnu shaytan ita iraki ƙahon shaytan yana nan a cikin ta an gane ko wata hayyujul fitan kuma a cikin ta ne fitina za ta yi ta motsowa wa innal jafa'a bil mashriqi kuma haƙiƙa wauta tana yankin mahudar rana ana nufin mahudar rana daga madina ƙalal haisami imamul haisami cikin malaman musulunci masana ilimin hadisi ya faɗa cikin littafin majma'iz zawa'id wa manba'il fawa'id yace rawahu tabarani fil kabiri wa rijaluhu thiqatun wa hatani riwayatani sariha riwayatani sarihatan fi ta'yin al murad mimma ubhima fi ghairiha min riwayat waɗannan hadisai guda biyu in muka lura da kyau sun fito bayani da bayani a fili game da abin da a cikin wani hadisin ba a bayyana ba na cewa shin najadun ta ina ce hafiz ibn hajar a cikin fatul bari yace a lokacin da annabi ya rayu gari goma sha tara ne ake kiransa da suna najadu kaga kenan in annabi ya ce najadu ƙwaya ɗaya dole sai an binciko wacce yake nufi Tun da ɗaya ya faɗa kuma a lokacin gari sha tara ne suke amsa suna kamar yanzu ne kai ka zo ka ce mana a sabon gari sai mun tambayi wacce sabon garin zaria sabon garin sokoto sabon garin kano sai dai in kana kano to za mu iya fahimtar cewa ta kano kake nufi ko ba haka ba amma idan da a ce misali mutum ne abuja kawai yake bayani sai ce a sabon gari to mun san abuja ba sabon gari dole ne sai an samo dalilin da zai tantance wata sabon garin yake nufi ta kano ko ta sakkwata ko ta zaria ko ma ta wani wajen tunda sabon gari suna da yawa haka da zai ce mana ya ta kyabbi ko ta kano da zai ce mana gezawa ta kano ko ta ina ko ya ce mana ciranci ta kano ko ta katsina an gane ko to manzala lokacin da ya faɗi wannan hadisi a madina yake najadin da take kusa da madina kuma ita ce ta iraki to amma tunda annabi ya faɗa bai fayyace ba a wasu ruwayoyi dole wani zai rikitar da mutane to amma sai ga wasu ruwayoyin sun tabbatar da cewa najadin iraki yake nufi kamar wannan ruwaya ta abdullahi dan umar da kuma ruwayar abdullahi dan Abba. to shine a nan sai malam yake cewa laqad takallama ulama fi fi tahdidi tilka albuqa wa hiya najad malamai sun tattauna akan tantance wannan waje da annabi ya faɗa a cikin hadisi mai suna najadu wanne yake nufi sai ce wal ajibu abin ban mamaki anna ba'dal ulama wasu daga cikin malamai saboda san rai haddadu tilkal buqa qabla zuhuri da'wati Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab abin mamaki kai malaman musulunci tun ba a haifi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ba suka yi bayanin wani waje annabi yake nufi bari mu kawo malaman da suka bar duniya sama da shekara 700 ma'ana kaga ba su san Sheikh Abdul Muhammad ibn Abdul Wahhab sai da suka bar duniya da shekara 400 wasu su sannan aka haifi ibn Abdul Wahhab to kaga wannan magana ita za ta raba gaddama ba magana da yau ni zan zo in faɗa ko kai ka faɗa ko wancan ya faɗa ba hadisin nan annabi ya faɗe shi yau sama da shekara dubu ɗaya kuma sama da shekara ɗari bakwai malamai sun yi bayani akan me annabi yake nufi to sai daga baya yau kuma shekara ɗari uku aka zo aka haifi ibnu abdul wahab sai wani ya zo saboda tsabar kin Allah ya ɗora masa sai a koma malamai su fassara mana tun ba a haifi ibnu abdul wahab ba najdu take kuma da annabi ya faɗi wannan hadisi wace najadu yake nufi to da yake cewa wa ammal murad bil mashriq fil ahadith iraq maganar da annabi yayi game da mashriq mahudar rana cikin hadisan da suke magana game da iraki wa anna najada huwa najadul iraq kuma najadun da annabi yake nufi ta iraki ce la najadul yamama ba na jadul yamama ba wacce ita na jadul yamama ita ce wacce aka haifi muhammad ibn abdullahab a ita amma na jadul iraq ita ce wacce annabi yake magana a kanta to bari mu ji daga cikin malaman musulunci qala al-imam al-khattabi imam al-khattabi an ya rasu hijira annabi tana da shekara da 388 mana kafin a haifi muhammad ibn abdullahab da wajen shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya. khattabi ya rasu kuma kababi cikin malaman musulunci ne masu sharhi yana da sharhin sahih bukhari yace kama haka anhu al-hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar da yazo sharhin bukhari yayi ta kawo maganganun khattabi domin kababi ya ya gabace shi ibn hajar ya faɗi wannan a cikin juz'i na 13 shafi na 47 na fatul bari yace najadu min jihatil mashriqi najadun da annabi yake nufi ita ce ta daura da mahudar rana daga madina wa man kana bil madinati duk wanda yake madina kana najaduhu shi najadinsa badiyatal iraqi ita ce dajin iraki daura da iraki da duk abin da yake kewaye da ita sai ce wa man wa nawahiha da sauran nahiyoyinta wanda shi kansa ibn hajar ya rasu yau duniya sama da shekara 500 shi kansa ya girma muhammad ibn abdul da sama da shekara 200 duk suke fassara wannan hadisan wanda ibn hajar yana daga cikin fitattun malaman musulunci wanda duk duniya ba ya irin su ba wajen sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake wa littafin sa kirari da la hijrata ba'da al-fath mana idan dai fatuhul bari ya fassara hadisi to kuma karka nemi fassara a wani waje magana ta kare an gane ko to da ka ibn hajar yake cewa najadin da annabi yake nufi najadu ce ta iraki wa qala al-hafiz wa qala al-hafiz hafiz ibn hajar ya faɗa wanda shi ma hafiz ibn hajar ya rasu hijira tana shekara 852 kaga akalla wajen shekara 500 tsakaninsu da sheikh muhammad ibn abdullahab aidan filfati ya faɗa a cikin littafinsa na fito libari juz'i na shida shafi na ɗari uku da sittin ɗari uku da hamsin da biyu inda kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ra'asal kufri nahwa al-mashriqi manzo Allah yace kan kafirci yana nan a daura da mahudar rana sai ibn hajar yace wa fi zalika isharatun cikin wannan magana da annabi yayi akwai nuni ila anna shiddatal shiddata kufri al-majus tsananin kafircin maguzawa zai kasance a wannan waje yace li anna mamlakatal furusi domin masarautar farisa wace ita ce iran a yanzu wanda kun sani a tarihi asali bauta wuta suke yi maguzawa ne ibn hajar ya ce wannan ya nuni ne zuwa ga da annabi ya ce kan kafirci yana can to yana nuni ne zuwa ga masarautar farisawa wa man ata'ahum da waɗanda suke musu ɗa'a a wancan lokaci suka shiga addini irin nasu na maguzanci na bautar wuta min al-arabi daga cikin sauran larabawa kanad min jihatil mashriqi wannan waje ya kasance a bangaren mahudar rana ne ilal madina in kana madina to waɗannan malamai guda biyu kaɗai ko magana su muka tsaya a kai, ta ishe mu domin malamai ne wanda dukkaninsu kafin a haifi shek Muhammad ibn Abdulwahab da ɗaruruwan shekaru aka yi su suka wuce kaga zalunci ne ka zo ka ce su ma wahabiyawa ne ko ba haka ba su tun kafin a san za a haifi Sheikh Muhammad ibn Abdul da ake jingina wa wahabiyancin aka yi su a duniya wasu da shekara dubu ma kamar Khattabi Ibn Hajar kuma da shekara ɗari biyar da ɗoriya Sheikh Muhammad ibn Abdul sun yi zamani da Sheikh Usman dan Fodiyo ne lokacin da Sheikh dan Fodiyo yake Najeriya yake jihadi lokacin shi kuma yake jihadin sa'a a Larabawa gabashin duniya shi yasa shi ma mujaddadi ake kiransa yadda ake kiran shehu usmanu mujaddadi shehu usmanu ba zuwa ya tarar da mutane kafirai ba amma ya zo ya tarar da musuluncin a suna ne kawai mutane suna amsa sunan musulunci amma suna shan jini suna tsafi suna bori suna camfi suna yankawa rana ƴaƴansu duk shekara su bikin bautar rana rana rana fito fito in baki jini ki sha sharshar duk akwai tsumburbura da barbushe lokacin da ake da tsumburbura da barbushe fa akwai musulunci amma dai bautar dodo ba a daina ba tsafi ba a daina ba canfi ba a daina ba shan jini ba a daina ba to haka sheikh muhammad ibn abdullahab da ya bayyana a kasashen larabawa ya tarar da su da musuluncin amma suna da suna bautar gumaka duk da suna cewa su musulmi ne suna bautar kaburburan shehunnai kaburburan waliyai kowace unguwa sai ka samu akwai kabarin shehun da take bautawa in kasuwanci za ka yi sai ka tafi ka nemi sa a wajen wannan shehin in auren budurwa za a yi sai an je an nemi sa'a a wajen wannan shehin in wata tafiya komai sai an nemi sa'a a wajen wannan shehin Allah kawai suna ne amma da ayyukansa an raba wa bayansa su suke yi to wannan shi yasa shehu dan fodiyo ya jihadi a nan dan ya tabbatar da musuluncin nan da gaske ba wai a suna ba kamar yadda wannan shi yasa Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yayi jihadi a wancan lokacin bambancin kawai shine shehu dan fodiyo sarakunan kasar hausa sun yaki da shi ya rarrashe su ya rarrashe su amma ƙarshe dai dole sai da aka gwabza yaki amma sa'ad da aka yi shi kuma muhammad ibn su'ud wanda shi ne sarki a wancan lokacin wanda duk sarakunan saudi arabia yanzu galibi za ku ji ana ali su'ud su'ud su'ud to kakansu na wancan lokaci shi sai ya fahimci da'awar sheikh muhammad ibn abdulwahab sai ya kirawo shi ya ba shi masauki kuma ya haɗa kai da shi sannan ya taimaka masa sai ya zama shi jihadin sheikh muhammad ibn abdullahab ya zo cikin sauki saboda gwamnati ta karba ta yi adopting da haka bai samu matsala da turjiya irin yadda shehu usman ibn fodi ya samu ba to sannan kamar yadda nake faɗa da yawa duk abin da ahlus sunna suka zo za su yi sai a ce wahabiyawa wahabiyawa a jingina zuwa game sheikh muhammad ibn Abdulwahab. to kamar yadda dukkanin mai ilimi waye ya sani ba a ce maka wane shi ne burgewa ba ko kai ka ce kai wane ne shi ne burgewa a'a aikin ka shi yake fassara waye kai yanzu dan ka zo ka ce kai ne muhammadi ma'ana wai na annabi muhammadu shi kenan sai ka roƙi mutane a'a yi shi daman nagari na kowa yahudawa sun ce su ne na ibrahim nasara ma suka ce su ne na ibrahim maguzawan makka ma suka ce su ne na ibrahim kowa shi ne ba shi ce nagari na kowa shi daman mutumin kirki kowa jingina kansa yake gare shi to amma waye na gaske wa kullun yadda i wasu lambi laila wa laila la taqiru lahu za zaka kowa sai ce shi na laila ne wani karin magana ne na laraba amma ita laila ta san nata kowa zai ce na ibrahim ne amma ibrahim ya san nasa ubangiji ya ce ma ne ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim baba ba bane duk da yahuda sun ce nasu ne annabi ibrahim baba nasari bane duk da nasara sun ce nasu ne kai mushrikan larabawa ma sun ce nasu ne kuma ba nasun bane walakin kana hanifan muslima shi ibrahim ya kasance a kan miƙaƙƙen tafarki ne musulmi da ka ko ka ce da kai kanka kai ahlus sunna ne ko ka ce kai batijjani ne ko baƙadire ne sunan kaɗai ba shi yake hukunta kai waye ba aikinka shi ne zai maka ne shaida ko ka ce kai muhammadi ne wani ba muhammadi ba ne sunan ba shi ba ne a wajen mai hankali a wajen mai ilimi a wajen wanda ya san ina aka fito ina aka dosa kuma abin da zai baka mamaki duk wata kungiya ta addini ita ta sa wa kanta suna yanzu tijjanawa wa ya sa musu su suka sa kansu suka yadda da abinsu kadirawa ya sa musu su suka sa wa kansu suka yadda da abinsu amma me ba wani ahli suna da ya taba cewa ni ba wahabiye ne sama ba sa akai wai ana ganin in an yi hakan kamar an dankwafe ka an jingina ka ga Muhammadu ibn Abdul domin shi Muhammadu ibn Abdul a idan wasu an bata shi to shine Jamilu Zaini ya ce in kana tabi'an li Ahmada mutawahhiban fa ana al-muqiru bi annani wahabi in wai bin annabi muhammadu shi ke sa a ce da kai ba wahabiya to ni na yadda ni ba wahabiyan ne da ka littafin mutum yana daga cikin abin da yake masa shaida na karara wanda abin da muke faɗa shi ne ba wai faɗace-faɗace ba da maganganu ya kamata musulmi su mai da hankali duk wani shehi da ake ji da shi ake takama da shi ya rubuta littafi almajiransa su fito da littafinsa su karanta su bar mutane su yi masa hukunci wannan shine adalci da aka sheik muhammad ibn abdulwahab ga littattafansa muna karantawa kai masa hukunci da littafinsa kar kai masa hukunci da abin da waɗansu ke faɗa musamman ma waɗansu maƙiya ina fata an gane kamar yanzu shehu usmanu dan fodiyo ne da yawa za mu ji ana cewa shehu dan kadiriya ne shehu dan kaza ne a ɗauko littattafan shehu a karanta su masa hukunci kawai shi kenan littattafan shehu su za su yi masa hukunci za mu gani duk abin da ake yi da sunan ƙadiriyanci shehu ya yarda da su shehu yana yi ko kwacha ya yi bid'a ne haramun ne shehu ya yi littafi sunansa Iyaus, sunna wa ikmadul bid'a raya sunna da rusa bid'a ka ɗauko don littafin ka karanta kai wa shehu hukunci da abin da ya faɗa wanda babu mai shakka cewa littafinsa ne da kansa ya rubuta duk wani wanda zai ba da labari a kanka ba kamar kai a karan kanka ba da aka littattafan malamai su suke hukunci akan aƙidunsu da maganganunsu da abubuwan da suke akai ba maganganun mutane da suke faɗa a gari ba da aka sheikh muhammad ibn abdul wahab insha Allah yana daga cikin malamai na waɗanda suke tajridin musulunci a ƙarni na sha ɗaya kamar yadda na gaya mana irin sheikh Usman ibn Fodi a Afirka shi kuma can a gabas mana yankin larabawa da abubuwa da suke makamantan haka sheikh muhammad ibn abdulwahab yana daga cikin nasabarsa kamar yadda na faɗa ko inda ake jingina shi ga shi garin najadu amma ba najadun da annabi ya ce tana da fitina ko kaza ko kaza ba mu ɗauka ma cewa najadun da annabin ya faɗa ce shin ana nufin duk garin ba musulmi yanzu a duniya akwai garin da duk ba musulmi akwai a duniya garin da duk ba mutumin kirki ai annabi ba sunansa ya kama ba cewa daga garin yanzu da ka zo ka ce shi ne kai ne kai wa annabi ne iyaka amma shi bai faɗa ba yanzu ƙololuwar garin da ya fi kowane gari a duniyar musulunci wanne ne makka amma kana nufin duk 'yan makka mutanen kirki ne a makka aka yi abu jahal akwai kafirin da ya fi abu jahal a duniya wanda malamai suke ce da shi fir'aunan wannan al'umma yadda annabi musa ya ta kwaramniya da fir'auna haka manzo Allah ya ta kwaramniya da abu jahal shi yasa ake kamanta su a ce fir'aunan wannan al'umma abu jahal amma dan makka ne wannan ya cutar da maka? ya cutar da maka ba duk wani gari akwai mutumin kirki a garin akwai kuma mutumin me banza amma a iya cewa gari kaza garin banza ne cewa garin banza ne baya nuna me ba za a samu mutumin kirki ba ko ina akwai haka da aka miwa kanmu da kanmu adalci garin kirki ba a rasa mutanen banza a ciki kamar yadda garin banza ba za a rasa mutanen kirki ba yanzu in kai ka ce mana Muhammad ibn Abdulwahab ake nufi to sai mu ce maka na farko ka saba wa tarihi ka saba wa geographical map domin map din geography ya nuna garin su ba shine garin da Annabi yake nuna ba kuma malamai suka faɗi wannan sama da shekara dubu sama da shekara ɗari biyar baya tun ba a haife shi ba tun ba a san za a yi shi ba kaga kayi ƙarya ta ilimi ta ɗaya sai mu zo mataki na biyu idan ka ce shi ne garin ka haƙiƙance sai mu ce to ai annabi gari ya ce ba mutum ya ce ba ba a kano aka mai tatsina ba sai a ce duk kana tsina nune yan tatsina ne <laughs> saboda tsabar zalunci ba a maiduguri aka yi boko haram da shugaban boko haram ba yanzu sai mu ce duk dan maiduguri dan boko haram ne duk yan ba a sakwata akwai bello turji ba shi ke duk sakwata wata zawa ne ga wannan rashin adalci kenan ainul zulm wannan shine tsantsan zalunci to da haka ya uwa gari na gari baya mai da mutumin banza ya zama mutumin kirki dan kai mutumin banza ne ka fito daga garin albarka wannan baya sa a ce ka zama mai albarka inda haka ne to da Abu jihal ya zama mutumin kirki da Abu Lahab ya zama mutumin kirki duk yan maka ne haifafin maka ne inda haka ne da uh, Walid dan Mugira ya zama mutumin kirki haifafin maka ne amma su ne manya-manyan kafiran da suka sa wa annabi ciwon kai har sai da Allah ya bashi iko a ranar badar ya kashe su inda haka ne sai a ce abdullahi ibn ubay ibn salul mutumin kirki ne shugaban munafikan duk duniya domin haifaffen madina ne har gori yake wa annabi annabi bako ne shi shine dan gari yaquluna da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha azal ya ce in muka koma madina yan gari sai sun kori baki yana nufin shi shi ne dan gari annabi bako to da ka dai mu zama masu adalci abin da muke kira muke sake nanatawa yanzu duniya duniya ce ta ilimi duniya ce ta babu tatsuniya babu rufa-rufa yanzu nan za ka yi karya in yaro ya ɗauki wayarsa da datan naira ɗari sai ya gano karyarka. shi yasa kun ga wannan karatun akwai shi a littattafai amma ban ɗauko littattafan ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko ni ma in sauƙaƙa wa na nauyi domin ga duniya ta zo a sauki cikin aljihu na ba littafi irin wannan ba zan sa shi a aljihu ba ko na babbar rigar da in na sa ku sai ya ja ni domin yanzu babbar rigar zamani ba a mata aljihu ta dace za ka ganta da ƙatoton aljihu sai ka sa malmalatuwa a ciki amma ta yanzu an saboda duniya ce yanzu ta sauƙi komai an sauƙaƙe shi na biyu abin da yasa ban kawo littafin ba saboda ku ga a waya nake dubawa wayan nan kowa da ita a hannunsa google kawai zaka danna danna wafi na jadina ka shiga google duk zai kawo maka wannan maganganun duk da na faɗa kuma da duk yaran da kake iyawa in ka so da turanci mai ka da turanci duk zaka karanta shi da turanci in turanci ka iya in da larabci zaka gani da larabci dan kawai wani ya ce ai littattafan nasu ne shi ya je kawo wayar tana hannunka buɗe ka gani hakanan inda za ka buga sunansa a sheik muhammad ibn abdulwahab za ta baka tarihinsa ba abinda za ta ɓoye maka haka inda za ka danna a sheik ahmadu tijani za ta kawo baka tarihin shehu tijani a sheik abdulkadir jilani wato wani abin mamaki ɗazu kafin in buɗe tarihin sheik muhammad ibn abdulwahab wallahi sai da naga tarihin sheik usman dan fodiyo sai da na ganin abdulkadir jilani sai da na gan shehu tijjani da haka yau duniyar ilimi ta zama abin da ake cewa ba a ƙarya kusa da gida ba a ƙarya kusa da gida ubangiji maɗaukakin sarki ya ba mu ka'ida ya ayyuhal ladzina amanu kunu na lillahi shuhada a bil Wala ya la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit ya ku waɗanda kai imani ku tsayu ga Allah kuna masu adalci kada ƙiyayyar ku da wasu mutane ta sa ku ki musu adalci ku yi adalci adalci shi yake kusa da tsoron Allah mana gwargwadon kwatanta adalcinka gwargwadon alamar tsoron Allah ka. amma gwargwadon murda gaskiya da take ta da bin son zuciya da zaluntar wani da cin amanar addini da cin amanar wani in bayani ya biyo ta kansa to wannan yake nuna kana nesa da Allah kana nesa da tsoron Allah da aka mu dai muna faɗa muna nanatawa ina faɗar wannan kuma zan nanata da babban baki baro-baro mutane ku je a matsayinmu na musulmi Allah bai bautar da mu da ƙungiyoyi ba duk wata ƙungiya da ka sani a yau da sunanta da wacce take kusa da daidai da wacce take nesa da daidai ba inda Allah ya kira ta a ƙur'ani ba inda Allah ya ce ka zama ɗan ƙungiya kaza in za ka yi wa kanka adalci shekara dubu baya duk wannan ƙungiyoyin babu su kai ƙasa da haka ma ƙasa da haka mafi nisan shehunai a tarihi cikin shehunan da a yau ake dangantuwa zuwa gare su shine abdulkadir jilani duk ya girme su shine wanda aka yi shi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 600 ma'ana ko shi sai da annabi ya bar duniya da shekara ɗari shida ba a haife shi ba ana bautawa Allah to yau sai ka zo dan an haife shi ka ce dole sai an bi shi za shiga aljanna tambaya shi ne kan a haife shi duk mutanen baya wuta za su wanda ba su ma san shi ba lokacin bai ma zo duniyar ba idan ka biyo baya baya shehu tijjani kwata kwata bai fi shekara 250 da barin duniya ba fa 250 ko su shehu dan fodiyo sun girme shi wannan duk sun girme shi tariƙar tijjaniya shekara 250 in ta yi wuta to kuma sai ka zo ka ce dole sai an bi shi za a shiga aljanna mutanen da suka bauta wa Allah shekara dubu baya kenan duk yan wuta ne da ba su ɗariƙar tijjaniya ba to balla na kungiya izala lokacin baban gida aka yi mata rajista shi ke na za <laughs> ce dole sai ka zama ɗan izala za ka shiga aljanna ba haka ba ne ma'aja sunayen kungiyoyinmu. me Allah ya turo mana ƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kungiya adireshi ce zamani ne na adireshi yanzu dole ne sai an san daga ina ka fito ina ce unguwarku me lambar gidanka ina ce lokar gamman ɗinka ka wani lokaci sai an buƙaci tamprint ɗinka duniya ce ta kawo haka a da iyayenmu da kakanninmu sun je aikin hajji ba fasfot saboda duniya lokacin ba ta kai a nemi fasfot ba amma ana nan ana nan buƙatar fasfot ta zo a da fasfot kawai a ga hotonka ne da an ga hotonka shikenan wuce to duniya ta zo mutane suka sake yawa mutum ɗaya sai amfani da mutum goma sai sai amfani da fasfot ɗaya mun taɓa magana da wani ɗan sanda a sudan in muka zo mu lokacin da muke karatu a sudan da id card ɗin ɗalibi ɗaya sai mutum goma su shiga makaranta kowa ya zo sai ya nuna in ka shiga sai ka ba ɗan uwanka ya miƙo ma sai kai ma ka shigo <laughs> sai nake magana da wani ɗan sanda wai ku ba ku gane wai ku kamar mutanen cana, duk ɗaya yake ganin ku kaga mu yi wa kallon mutanen cana su ne kalar su daya to mu mai Afirka haka suke mana kallon kalar mu daya to zamani ya zo yanzu aka gane fasfon maganar banza ce hoton wani yana kama da na wani to shi yasa sai aka zo zamanin tom print shi kan shi ne abin da a yanzu dai a ilimin duniya ilimin da duniya take a kai yanzu to shi ne wani baya hawa na wani shi ma ba mu sani ba gabanin da shekara ɗari juyin juya halin da za a samu za a wuce shi to wannan kadai shine larurar da ya sa aka yi kungiyoyi amma ba wai don mu zo mu lizumta wa mutane sai sun shiga kungiyoyinmu ba har wani ya rinka ganin cewa in baka kungiyarsa ko baka ɗariƙarsa wai ko ƙadika mata salatu ne kai ba za ka shiga aljanna ba wai ko Allah ya ce za ka shiga sai sun yi tawaye saboda bai san waye Allah ba wai a filin alkiyama za su yi zanga-zanga in dai baka bushe Huwa ne ba to ko Allah ya ce ka shiga aljanna sai sun ce su ba su yarda ba wa ma qadarullah haqqa qadari wannan wasa da Allah ne baka san da wa kake magana ba Allah ya fi karfin ai masa wannan magana da haka mu zama wayayyu duniya ce ta ilimi duk abin da Allah ya ce annabi ya ce magana ta kare ka kyale dukkanin wata magana wannan ita ce ka'idar da alfazazi ya ce zaru kullu qaulin inda qauli muhammadin ma ka aminu fi dinihi ka mukhatiri da an ce manzo Allah ya faɗa magana ta kare baka bukatar sai ka ji magana wani shehi ko waye shi kai ba wai shehunnan bayan nan ba wallahi ko sayyidina abubakar aka ce annabi ya ce ka tsaya kana jiran wai sai abubakar ya ce ka halaka manzo Allah gaba yake da kowa ba yi da sa'a a cikin mutane in ya faɗi magana bari a ce sai wani ya zo ya indosu abdullahi dan abbas yana karantar da yara ƙanana ƴaƴan sahabbai wanda su basu ga annabi ba in ya ce musu annabi ya ce sai su ce abubakar ya ce ce kai yara ina ce muku annabi ya ce kuna cewa abubakar ya ce magana ta fi ƙarfin wannan da aka mu dawo cikin hayyacinmu mu san ina muka fito ina muka dosa mu bayan Allah ne Allah ya halice mu kuma akwai ka'idojin da ya sa mana na mu bauta masa in muka tsaye akan wannan magana ta kare duk mutumin da ya imani da Allah da rukunnan imani guda biyar da Allah ya aiko annabi da su ya bauta wa Allah da abin da Allah ya ce annabi ya bauta wa Allah da shi baka bukatar in ka je a tambaye ka wata ɗariƙa ko wata ƙungiya ba ta kai a maka wannan tambayar ba ba ta isa ba kowace ɗariƙa ce kowace ƙungiya ce to matuƙar musulmi zai buɗe zuciyarsa ya fahimci wannan zai zauna lafiya duk wanda ya daidai kai kana tare da daidai duk wanda ya kuskure baka tare da kuskure Shi shikenan ka zauna lafiya to wannan ne cikakken yanci na addini amma da yawa a cikin dukkanin ƙungiyoyin nan ba ka rasa jahilan da suke jin in ba da ƙungiyarsu ba ba za a shiga aljanna ba in ba da ɗariƙa su ba za a shiga aljanna ba to wannan ha'intar Allah ne ha'intar manzo Allah ne ha'intar musulunci ne duk mutumin da yake riya haka da aka ka ɗauka ƙungiyar ku adireshin ku ce don a gane ku ana neman shehu wane wane to kila akwai irin mai sunan a wani gari na izala akwai kuma mai sunan a garin ku shi kuma na ɗariƙa to in yi munna sunan ɗariƙa sai a gane da wanne ake shikenan ana neman wane wane wane amma na izala ila akwai na ɗariƙa to amma na izala ake nufi in amma na izala sai a gane adireshi ne kawai kamar wane wane ne nan ba kaza kaza a doba yaro rod ne ɗorayi babba wani yana ɗorayi karama wani yana rumfa shehu kuma sunan ku ɗaya da ɗorayi babban za a gane ka mu ɗauki waɗannan kawai su ne amma in ba haka ba babu wani abu sama da haka in za mu yi kanmu da kanmu adalci da haka insha Allah idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu sati mai zuwa kai tsaye za mu fara karatu daga cikin littafin Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab kuma abin da muke cewa shine duk wanda zai saurara ko a nan ko a nesa ya yi wa mai littafin nan adalci ya masa hukunci da maganganunsa ibn abdulwahab ya ce kaza a littafinsa na kitabun tauhid ƙarya ne saboda dalili kaza dalili kaza sai mu ji ko ba haka ba to amma ba wai ya jawo aya ja hadisi ka ce ai ba wahabiye ne a haba kai kuma wawa ne kenan <laughs> ayar da hadisin shi ne wahabiyancin kamar yadda kai ma da zaka ja aya ka ja hadisi ya ce ai wannan tijja a'a in dai ba matsala aka samu ba kai ne ka canja fasara kuma zaka ga Sheikh Muhammad Ibn Abdullah duk ayar da zai kawo baya kawo maganar sa idan yace aya ta ce kaza sai kawo hadisin da zai fassara ayar sai kuma ya kawo maganar sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i sai ya wuce ba ya kawo tasa maganar maganar sa kawai shine sai dai ce maka to a karkashin wannan ayar mun fahimci kaza gashi aya ta faɗa a karkashin wannan ayar hadisin mun fahimci kaza gashi hadisin inda ya faɗa shikenan da haka muna kira muna kuma kira ne tare da kalubale mu shehun mu ga littafinsa za mu karanta tijjanawa ku karanta littattafan shehunanku aji a fili haka ko ba haka ba kadirawa ku karanta littattafan shehunanku a fili haka ku bar mutane su hukunci wannan shine ka'ida qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin akwai littafin jawahirul ma'ani da ake danganta shi zuwa ga shehu tijjani muna matukar son mu ga 'yan tijaniya sun karanta da wannan littafin wallahi saboda mu je na karanta ana cewa ai mu 'yan izala ne karya muka yi musu aji daga bakin su akwai littafin gunya li dari ɗariƙil na Abdul abdulkadir jilani ne da hannunsa ya rubuta muna matukar son 'yan kadiriya su zo su karanta wannan littafin dan allah su daina bari mu muna faɗa kar a rinka cewa mu muka faɗa ba su ba su su zo su faɗa a ji maganar daga bakin su. to mu gani shehun mu kuma za mu karanta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta karatu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah